amma ba malamai da yan wada da zai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna mana wannan dare na Lahadi 28 ga watan Zulhijja hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da goma sha uku ga watan Yuni miladiya 2026 muna masallacin imam malik ne da ke bisa fitin gero a unguwar rijin sambo da ke cikin birnin sanfato domin ci gaba da karatun littafin irshadu salif ila ashraf su masalih littafi ne da ke bayani a kan sha'anin tsarki da ibada da mu'amala akan mazhabar Imam malik Imam da da hijira rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu cikin kitabun nika babu kuka ko kuma fasali fasali da ke magana a kan sha'anin aure za mu tashi faslun yake mulkasamu bai na zaujar fasalin da ke magana a kan rabin kwana da kuma rabin aiki tsakanin matar aure idan sun kai kubi ga miji guda darasinmu na saba'in da biyar za mu gabatar cikin wannan dare da ikon Allah mai littafin muhammad ibn abdurrahman ya ce yadda mul kasamu bainar zaujar yana waje ba raba kwana bainar zaujar tsakanin matan aure daga biyu uku hudu to wajibi ne a raba kwana tsakaninsu ran miji ke wurin wancan to bai wurin wancan wanda yake wurin wancan bai wurin wancan walau a matan ko da ita mata auren boya ce to za a ba ta ranar kwananta daban a matsayinta ta mata aure ba sa ɗaka take lokacin boyan wata ko boyan wani aka auro da tun da an auro ta da sunan matan aure to ita ma za a raba kwana a ba amma in mai shi shi ya sadaka da ita to wannan ita ba ta da ranar kwana su san da ga dama yana mu'amala aure da ita yana mu'amalar da ta halatta tsakanin shi da ita na sadaka au kitabiyyatan ko kuma ba kitaba ce ba yahudiya ko ba nasariya musulmi ya auro ta a matsayin mata aure to zai raba ranar kwana ya ba biha uzurun kuma koda tana da uzuri ranar kwanarta to wurinta zai kwana Sai cewa tun da baki da lahiya to bari koma inda wacce in kwana in ya nemi izini gare ta ne kuma ta bashi izini wannan babu damuwa in kuma da kanta ta ga cewa ma bari ta ba shi izinin babu damuwa wannan duk halatta ne ya halatta idan musamman rashin lahiya kai nisa aka ɗauki kwana da kwanaki ana jinya ko wata da watanni ana jinya ita matar ta ba shi dama da kanta cewa ranar kwananta ya zanka zuwa inda wacce abokiyar zamanta to wannan ya halatta amma shi bai kamata ya neme ka ni haka nan ɗin ƙara mata bakin ciki zai zai sai ya ta haƙuri ranar kwananta da da ita ke haƙuri da larurar da Allah ya azo mata shi ma din ya haƙuri Allah ya azo mai wannan larurar duk su ta haƙuri tare amma in ita ta ba shi wannan damar to bai kamata kuma ya saurin karɓa ba hmm, sai ya turjiya ta kuma sai in ta matsa ta matsa ta matsa dai ta mutu eh kar da baya ta ce dama jiran shi kai ta ba shi dama da yake an ha uzurin yamna'ul wada'a ko tana da uzurin da ke hana yin jima'i da ita to dole ne ranar kwanan ta dai a kiyaye mata likullin yawmun wa lailatun kowace mace za a raba mata dare da yini yawmun wa laila da sanin cewa dare ke gabata sannan yini saboda ka idan ya kasance wurin wanda ya kwana to yinin ma da ke tare ita da wannan yinin wannan daren da muke ciki daren lahadi kenan ko to da rana ya kawa wani wanda yake wanda za ta yi mai abincin dare ya kwana inda ta ji to an waye gari lahadi ita adda wannan yini na lahadi a faɗuwa rana an gane ko saboda haka wannan daren na lahadi ne ba na asabar ba ne asabar ta riga ta wuce da faduwar rana asabar ta wuce duk abin da zai faru wannan daren da muke ciki to lahadi ne ba asabar ba an bayyanta ko matan da ta haihuwar haka a lahadi aka suna ba asabar za a yi suna an bayyanta ko ehe amma haka kan muke yi sai a ce sai a rikijiri ya hudo ko a'a wannan kwamsawa wata fahimta sai wata ba daidai ba hmm. da zarar rana ta faɗi a musulunce to an shiga wani da ya bar da wata rana an shiga ranar da aka yi in yanzu a ce an ga watan shawwal ko an ga watan ramadan to wannan dare ramadan ɗin amma cikin dare sa ka azumi ka sai wa shigari ba sau saboda ka wannan dare yinin shi ne ke tafi tare da ishirin da asabar ishirin da bakwai ne asabar ishirin da bakwai saboda haka kwanan watan lahadi na wani ishirin da takwas don wanga dare na lahadi ne da haka mun da lahadi kwanan watan asabar ake rubutawa asabar shi da nake kuskure ne don abin da ya faru bayan faɗuwar rana to yinin da ya wuce ba shi adda wannan eh, hukuncin ba hmm? dawo dalilin da ya sa ke nan da zaran sai ga wata ramadana wannan dare ake fara tarawih ko da kuma an ce ga wata shawwal to wannan dare ba a tarawih amma ta ko ba ba saboda da za a ce sai gari ya waye ɗaya ga wata eh. sai an yi ne ai ba gari mai waye ba ɗaya ga wanda sai duk da wata yara ya tsaya ba lahadi in wata ya fito asabar da dare ko eto eh yau da za a tsaye ga wata lahadi ko ba a daren ma na lahadin ne saboda haka idan abu ya faru cikin wannan daren da muke ciki ya kasance ɗaya ga wata ne in lahadi a ɗaya ga wata to daren lahadi eh, aka yi abu to ɗaya ga wata za a ci don ba cewa talatin ga wata ko ishirin tara ga wata ko kuwa tun da wata wata ya riga ya ƙari har wani wata ya riga ya tsaya saboda aka ɗaya ga wata za a ci in cikin dare ne in cikin yini ne faru duk ɗaya ga wata za a ci lahadi ɗaya ga wata ko a tanin sai ce biyu ga wata ko to wannan dare ta shi da yinin da ke tare su Allah ne saboda ga nan kai ma dare yinin ɗaya ga wata daren ma me za a ce mai ɗaya ga wata an fahimta ko sai daga fitahu mun dawo ne fari da suka zuke wani shi ne ce da kullum yawon wa lailatun ma lam yu'jizhu maradun fayuqimu haythu sara matuƙar rashin lahiya ba bata sa ya kasa don rashin lahiya ta sa ya kasa bai iya shiga ɗakin wani gobe ya koma ɗakin waje zai ya koma ɗakin waje to fayuqimu haythu sara sai ya zauna inda yake haka nan shi mai littafin yake ko yace ko wanda ra'ayin shi ne mai littafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai tare don matan shi gaba ɗaya ne mai yana jinya yau yana ɗakin wacce sai a ɗauke shi a kai gobe yana ɗakin wacce a ɗauke shi a kai can jirgin yana ɗakin wacce a ɗauke shi a kai duk da allah subhanahu wa ta'ala bai azama mai rabon kwana ba turjiman da sa wa turki ne ga mai kunna wa tuku ilai ga man fita ka jawo duk wanda ka so ka kwana inda take ka jaye duk wanda ka gada saboda ka turran da ya gada ma duk ɗakin wanda ya gada ma zai kwana allah bai aza mai ramu kwana amma saboda daɗaɗa wa mata na rai da nuna kai matuƙa a wurin adalci na cewa ya san sauke kaifin kishi sai shi ya ɗaukar mu kai ne ya raba ku kwana amma kuma duk dare kafin ya shiga kwana sai ya shiga ɗakin kowace ya shiga inda wacce suna su hira ya shiga inda wacce ya shiga inda wacce inda zai kwana nan ga ƙarshen da zai da ya shiga cikin to da rashin lahayin kai mai haka na ɗauke shi a kai ta ana jinya sai biyar tara sai da ne suke zane na sun don allah ake shi ɗakin da na ayi a jinya sai na ɗakin da na ayi sun yarda suka je sun yarda inda na sai aka ajiye su da na ayi ta rabu yallahu anha sai sai ta lissahi daga ran da aka ajiye shi ɗakin da ɗakin wa da ɗakin wacce daga cikin su ne da ɗakin wacce ta kefi na kai gobe da ce yau da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin wacce na kai jibi da ce ɗakin wacce ta ce ɗaki na ciki kaza ɗakin wacce tana nan tana biye da lissahi duk kullum sai ta yi sawa ɗakin waye wanda Allah an shi rayuwa yi ta ce alhamdulillah dama walgara nan ko da zagaye aka yi da shi da ɗaki nan shi an bai zago kuma ita an rungume da shi miyanta ne ƙarshen abin da ya shiga baki annabi sallallahu alaihi wasallam daga asawakin da ta tauna ta bashi ya goge baki abin da ƙarshen abin da ya shiga baki ya bar duniya inda mu ne yau da me za mu ce wadda ke ita ta halaka ta tauna a zuwa gidan bashi shi yanci da ya ci ji ke nan sai Allah ya zauna to saboda haka ba wai inda yake kawai nan zai zauna ba zaɓe shi ne tare da neman izinin matar shi in sun yarda ya zauna ɗaki ka za shi kenan eh haka ce Usman ibn Fudi shi ma da rashin lafiya kai mai haka nan sai ne mai izini a ba shi dama a zaunar da shi ɗakin Hawwa mahaifiyarsu Muhammad Bello kuma sauran matan suka yarda nan ya zauna har Allah an kira yi waje shi ma da ɗaukar shi ake ana yawo da shi ɗakunan ɗakin nashi wala hu tafsilu na fil infaqi yana da dama wai ya fifita wasu daga cikin matan shi fil infaq wurin ciyarwa mai wannan magana ko wannan rashin adalci ne na fifita wata daga cikin mata kamar yadda mai iziya yi. idan babban gida ta hito to ga yi la'akari da irin abincin da suka ci gidansu in kuwa 'yan talaka ka yi la'akari da abincin da suka ci gidansu saboda ka ita kowace ka ciyar da ita daidai da abincin da suka ci gidansu da ka auro a lokacin da suna karkashin kulawar mahajinta, abinda allah kore mai da yake ba ko kuwa an ce shi ba ta abinda allah da hore mai ba to saboda menene yau za ta dawo karkashin mijin da ke auren ta shi a tilasta mai dole abin da uban da ke ciyar da ita cewa shi ne zai ciyar da ita ko bai da karfin hakan nan ko kuma a ce shi tozar ta tun da inda ya auro ta ba daɗi haka nan taka ci ba wannan tsarar shi adalci Allah subhanahu wa ta'ala ce da yawan fiƙo sa'adin na sa'adi ma'abuci yalwa wanda Allah yalwa ku kama dukiya sai to ciyar da cikin wadatar nan da Allah ya bai Wa man kudura da ya rinsu wanda shi ba aka kunkunta mai arziki ne falyonta min ma'ata Allah ya ciyar daga cikin abin da Allah ya bashi to saboda ka wannan hukunci da suka yi ya yi kabara da ayan alkur'ani saboda ka wannan hukunci ba ce hukunci ne ya ce malam ya fasi da ibararan wa matukar dai ba yana nufin ya cuta mata saboda ka ya yadda ita ya fifita su mai amma nufin cuta eh, tawa ya kasance ya fifita wanda ba ita an daidai ya fifita ba ita ko wancan da an daidai a fifita sai yau gashi an fifita wata sama gare ta to wannan bambanta wanda ya yi ne kenan don ya tuta ba wata shi ne mai littafin haka nan ne ba daidai ba ne da koma haka nan bane ma dai ba daidai ba ne. ko da ba da niyyar cuta wata ba ba daidai ba ne. abinda Allah ya kore mai zai ciyar da kowace abin abincin da yake ci shine zai ciyar da in kina iyawa bismillah in ba ki iyawa kuma kuma gidan ku ci abin da ki saba hmm. wala yajma'uhunna fi baitin wahidin illa bi ridahunna cewa kuma bai da ikon hada su gida guda ya ajiye su gida guda face sai da yadda yarda yana komawa ne ga shi Allah ce askinu hunna min haitu sakantu min waje da ku ku zaunar da su a wuraren da kuke zaune kuma daga cikin abin da Allah ya ba ku kuka mallaka to gida guda Allah ya mallaka mai abin da ake la'akari da shi ya kasance gida gudan nan ba ga ɗakin wacce ga ɗakin wacce kitin guda tole guda da shi abba daidai ba ba ka da zarafin ajiye mataki duk za ka shiga ɗakin wanki sai wanki ta harare ka a ba ka da dazzara ya ake mata eh ban ji ba ta gaje ka ba ta harare ka ba iya labai ne duk da harare ka zai ta yi sai za ka shiga ɗakin wata da wata da nan na ka ni ka shigo ni za ka shiga ɗakin nan da shi da ana ka nika duk za ka shiga ɗakin wacce mukwai mukwai kake kana shiga ɗakin sannan to kai mu'amala aure da wata sai wata ta sani saboda haka wasu idan ya kasance akwai takun tsaka tsakanin kiyoshi da zarar miji ya shigo wurinka ko ba su yi jima'i ba yana hisabar da ɗauki buka ka shiga wurin <laughs> wanka don me don wancan ta yadda sun cewa sun yi kwanciya a wuri alhali ko yi ba su yi ba <laughs> duk cikin makin ne to saboda haka abinda abin nan iko shi ne kowace kai mata abinta daban jihinta daban gida guda ne ka sa katanga an raba tsakani kitin wacce daban tolar ɗinta za ta gehe wanda kuma haka nan kitinta daban tolar ɗinta gehe da tsakar gidan da ta ka shakatawa daban amma yaya za a yi a ce duk tsakar gida guda hilin gida guda kana da mata biyu ko uku lokacin zahi ko wace na son ta hito ta abin da shanya eh, abin da aka shi hida ta kwanta tana ganin cewa tana cikin aminci shina yiwuwa haka nan ga yau zaman da in kai ya kasance kai su duka matan ka ne duk kai kana iya yi duniya da kika dama su ma kan ba su iya duniya da suka dama to haka nan illa daga cikin sauye haki na mata aure to musulunci bai yadda da haka nan ba illa mu al'ada ce muke ya ka dai kalmiki eh da in gida haya da gidan wani ba ba gidan hayan bane shi an da gidan amma duk kodin guda tole guda cikin guda ya za ta yi ka tsabtace tolet ɗinka wata mai tsabta ce wata ba mai tsabta ba ce ko nan ana samun matsala ya za ta tsara kitin ɗinka ina za ta aje kayayyakinta ita ko wacce ina za ta aje kayayyakinta dan na samu takubuwan kayayyaki boston kullum babu zaman lahiya a gidan alhali kai ka haddasa tsawon kai kawo biyu ka haɗe wuri guda to saboda haka mai kokarin gyarawa an an ce kada da iko ba wani ko jima'i ko ka iya gani man ta sa min kuma ba'ata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ba'ata yake ba'ata bai ce man ta sa min kuma jima'i ba Al ba'ata idan ya kunshi abubuwa da yawa takalihin aure shi ne alba to kana yi ɗaukar takalihin aure? in kana yi ɗaukar mutumin da an baka da amma ka sanya wurin zama da cikin takalihin aure ba wata gaki da mai kaɗai shi ke nan ba saboda kowace ta ba ta yankinta yanzu hankalinka kwance in za ta hita gida ta kama gidanta ta kulle kuma ta hita tana cikin aminci ba ta zaton wani ya shige ya taba mata kaya haka ne shi ya dace ɗaji ba to a kaɗan ina suke to lada ya ce ina suke domin cewa illa da za da ko da sun yarda har ba da yadda su shari'a ta wani ba ya dace da shari'a abin da suka yarda da shi don kuma da gida guda ne ɗan eh gida guda ne don mashina guda an zo an shiga gida gida mashiga guda amma wadda ga gehen ta wadda ga gehen ta sannan babu wadda za ta ce ita ba ta yadda ba a'a a kai ta shiya daban ita za ta ɗauki hayan wace shiyar da za a kai ta ko kuma ita za ta gina ma kanta gidan can ta zauna can alhali shi ga gidan da ya gina ma iyali ne kuma gidan nan na ɗaukar shi da iyali ne ba tare da tsangwama ba saboda haka in gida guda za a zaunar da su ba ki cewa gida guda ba amma kowace da gefenta gaba ta sa abin da kuka yi ko gaba ta sa abin da kuka yi ba shi ke nan amma zai yi wa zuwa ta kuɗe so awa bayi awa faɗaku ba daidai ba ne haka ne waɗanda ke haka nan su yi ƙoƙari su gyara na riga an yi to in ba a yi ba kuma to ka a yi eh waɗanda ke gidan haya kuma Allah ba su mallakar nasu hmm. don abin ya zama da ɗaukar gidan haya ɗan ne? ga mace guda a ba a tashi bar ne dalilin da ke sa wasu 'yan bokon su tsaya ga mace guda cewa don kai iyali su mutu ya ko sannan yahudanci ba musulunci ba ne in iyalin ba fi ma yawa ba kai don kuwa a ɗauke da nauyin ka allah ne mai ciyar da kai ke ke ma hanyoyin samu da za ka dauki nauyin kanka saboda haka matukan ne kana da Allah maka hanyar samun abinda ake la'akari da shi hanyar samun da Allah ya yi maka na ɗaukar nauyin mutane sai la'akari da wani eh yana ɗaukar mace biyu to Allah ba ka iko ɗaukar nauyin mace biyu sai Allah aka yi kuma da wasu ababe kuma daban inda za ka ajiye ta fa da sauran ababe in aka yi la'akari da su kuka ce eh, kana iyawa to bismillah kai biyu duk iyalin da za ka shigo kuma allah ne zai ba ka ikon su ta galibin su ba daya wani abin mu ke ɗora ma kan abin da allah bai dora mu mu ce lalle sai 'ya'yan mu sun yi makaranta iri kaza alhali ba ka da ikon ɗaukan nauyin ka je ka sa su wannan makarantar kwana biyu kudin makaranta abu ya fassara. ya ce ba ka da iko mai kai ka to saboda haka gwargwadon abin da mutum ta iya iko ɗaukar nauyi shi ne layu kallifin lahu nafsar Allah ce illa ma'ata illa wasu haku illa ma'ata gwargwadon abin da Allah ya baka to ka yi la'akari da wannan abin kakkai yi da wani abu can gaba abin da aka hannunka yi la'akari da shi mace guda ya ka ɗaukar nauyi to tsaya ga mace guda shi ke in ka tsaya ga mace guda kuma sun ka ce bari in family planning dokar iyali fi min yawa an baka dama in kana so ka iyali in kana so ka yi family planning amma ba da niyyar wadon ka iyali fi ma yawa kuma ka bi hanyar da musulunci yake daga wannan hanya inda hanyar shan maganin da musulunci ya yarda ko kuma azalin da ƙa'idojin shan maganin matar ba za ta cutu ba maganin nan ba zai cuta mata ba a yanzu ko a nan gaba tare da shawarar likita musulmi amintacce kwararre zuwa wannan dokokin ba su ake bi ba Allah ya sauka to saboda ne ya tsaya ga 'yan boko ɗai bai gama kowa da kowa ba wannan manufar hanyar samu ta hanyar samu wani ma dan boko ne yawanci wadanda ba 'yan boko da samu to dubu saba'in wani wata bai aje dubu saba'in wani wanda ba ɗan boko ba yana samu amma bai samu dubu saba'in eh. ba hau kawai jimilla ba kawai za a ta tara abin da yake samu a ta tara abin da yake samu zai tara dubu saba'in sannan ɗan boko ɗin kuma wancan minimum wage ne ko da gwamnati ka bashi yana da tabbacin waɗannan to gwamnati ta ce mai kashi bi wata hanyar sana'a ba hana shi sana'a ba ko na sani amma akwai 'yan boko da yawa daga kasuwanci ce wanda bai dauke ma nauyin gaba shi na sa maka sanke eh? duk da haka nan wasu ana muku noma ɗan koko, wasu ana muku kasuwanci shi ba yadda da shi ba sun sa gabanin abinda aka yi doka ta yadda suke yi ba haka nan ba abin marashin abin da zai shafi rayuwarka da zai takura ma rayuwarka to mummuna abu ta kafa ka shure wannan dutarka gwamnata saba ma gwamnati ka je ka yi sana'a da ake ka ci dukiyar jama'a cikin aikin gwamnati ko kuwa wannan ishiyar ba yanzu ba ku

kada ya haɗu sa mutum yanzu dalilin da zai sawo wani family plan ko ya ga mace guda ke nan ai da yawa mai mace guda ka tara iyali da mai mata hudu bai suke tara su ba ko kuwa Allah ya ke masu eh, saboda ka hidda wannan macikin plan ɗin eh kai da kace ni da nauyin ɗau abin ɗaukar nauyin mace guda gare ni saboda ka sun tsaya ga mata guda kaga wannan niyyar ka ta yi daidai ta dace da musulunci amma kaska sa yawo don kada iyali su yawa, wannan niyyar musulunci bai yadda da shi ba bai yadda da ita ba hmm. fa ina da safaran idan yana nufin ya tafiya akara a bai na hunna sai ya kuri a tsakani mutum na da mata biyu zai yi tafiya to ba da amarya zai yi shi ba ko a ce da uwar gida a sai dai a yi a tsakanin tare da la'akari da kowacinsu wannan tahiyar da za a yi kowacinsu daidai ne in ta ci ƙuri'a ana iya tafiya da ita ya kasance akwai da ba a iya tafiya da ita irin wannan tahiyar tana da 'ya'ya da yawa in za a nauyin 'ya'yan wa za a bar mu nauyin ƴaƴan in akwai inda za a kai ƴaƴan a ajiye a ta kula mata da shi har a dawo don tafiya ba mai daɗewa ba ce to cikin lafiya ya haka amma idan akwai damuwa game da wannan tafiyar tata kuma larura dole sai ya je da wata mace to wannan sai a san abin da sulhun da za yan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙuri'a yake tsakanin mata ne duk gaba ɗaya babu mai ɗa cikin su babu mai ɗa babu mai zuwa, saboda ko kowace duk ko daɗewar yau ta za a yi kowace na iya tafiya saboda ka sai kuri kure a tsakanin sannan kuma ya kasance abin nan eh, wata ƙasa kake aiki kana da mata biyu eh sai a yarjejeniya in wata biyu biyu ne wata biyu ka da wacce wata biyu in ka dawo kuma hutu ko kuma kowane hutu in ka tahi hutu man dawo a ajiye wagga ita ko a tai da wagga in aka tafi aka hutu aka dawo a tai da wagga ita ko a ajiye wagga da zan dai babu wanda aka cuta bisa ga yardar ku daidai da shari'a kuma ta yarda dare da yi ne dama lalura ce ta kawo haka ne larura ce ta kawo haka hmm. fa'in ta zarwaje alaihin na bitiran idan mutum na da mata ɗaya ko kuma biyu sai ga shi ya auro kuma budurwa sabba'a inda ha kwana bakwai zai yi ita ga waɗan budurwar hakkin ta kenan a bata kwana bakwai sa'an nan da kwana bakwai nan eh, tukunna a raba kwana ba sayyaba idan ba zaura ke yi auro sallata sai ya kwana uku inda wannan ba zaura kuma sa'anan sa'anan ya fara kuma zagaye zagayen da zai fara kuma yana iya fara da nan wurin ita wannan budurwan ko ita wannan bazawar tukunar da a Nan ɗan fahimta ko amma menene zai fi daɗaɗa ma matan aure rai ya za a je wurin wata ko ya eh, zai hida da damu da hmm. in ya ce ya fara da gare ta kuma to ya ja mata samaki ba ya fahimta ko <laughs> za su aza mata kahon zuka to kenan kafin hita take na akan tun tashin farko ya kuma kwana nan eh kwana ɗaya ɗaya ne ba in kwana ɗaya ɗaya ne zai kwana takwas ke na wurin da in kwana biyu ne kuma kwana tara nan wala a, shine yake kuma babu ranko me yake nufi da ranko rankon kwana yake nufi ba a rankawa wanda wani kuzuri ya sa ba eh, abin nan eh, bai kwana inda take ba to shi kenan rabonta ya riga ya wuce ba a cewa sai an ranka mata amma uzuri ya danganta uzuri na iya kasancewa naka uzuri na iya kasancewa naka ko kuma naku da kai da ita idan ya kasance da larurar yan uwanta ne ta uzurin uzurinta ne ba ta gida saboda haka in ta je ta zama uzurin ta dawo ba ta cewa sai an ranka mata kwanakin da suka wuce ba ta ne an fahimta ko? so um, irin wannan matsayin duk lokacin da eh, a lokacin da ita mata ta bar gida gida amma idan shi mijin ne zai bar gida ya yi tafiya to kwanan da yake yi a ɗakin matan shi waɗannan kwanakin ba su canzawa a wani ɗaki yake a ranar da ya tafiya a ce ɗakin wani ya gama mata dare da ini eh ya gama da wadon wacce zai sahi sai ya ta kama shi saboda haka ranar da ya tafiya ɗakin wacce yake washe gari kuma da ɗakin wacce yake washe gari kuma da ɗakin wacce yake to da ya dawo daidai ranar da ya dawo daidai ɗakin wacce yake inda yake nan zai sauka ta fahimta ko? Yeah, ko da ku inda ya barin nan ya kuma dawowa wannan rana ku bai dawo amma da sharɗi ɗaji wani ya ce yau wannan sharadin gaibi ne abin da ya sa da ce gaibi ne don Allah ɗaya ya sami an manufafi kina yi wa ba ranar daidai dawo ba amma tun da ɗakin da yake so ya sauka ko dai ya rage kwanaki ko kuma ya ƙara an fahimta ko don yin haka nan ya yi zalunci ko san matan ba su sani ba Allah ya sani kuma shi ya sani saboda aka yi tsoron Allah an fahimta ko dare ya yi nan yini yana nan washe gari da sahai bai gama yinin ba sai tafiya saboda haka in ya dawo sai ya kammala wannan yinin tukunan daɗa a shiga a tairawa

shi yasa ake magana wannan kirgan kwanaki ba na haɗa muku maganin na na aisha ba sai na na aisha da nan bai ta ajiye shi ɗakin ta sallallahu da Sallar. sai sai ta kirgan kwanaki inda zagaye ake yi to da ranar kwananta sannan ne aka amshi rayuwa lafi Sallar da Sallar. ko ashe kaga ba yankewa ranakun su kai ba a ce inda ka ajiye in ka dawo nan za ka dasa inda haka ne da aina na aisha da ba ta wannan disayin amma ba da shi ake tahiya kwanakin ke yi tahiya kwanakin ke yi da haka an dawo su waɗanda ba waɗanda suke ba ba a cewa sai ka fi karan ka musu tukuna an fahimta ko? shawo wa man wahabatu lailataha wadda kuma ba mijinta kyautan darinta lam yahtassu biha ghayruha ah, wa man wahabathu lailata ko eh, in ta ayyana ta ce na ba wacce ranar kwana na na ba wacce ranar kwana domin da bai da daman canza ba don ba shi tabba abokiyar zaman ta tabba kamar yadda na na sauda tabba na na aisha ranar ta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauke wannan ranar kwanan ya kai mu maimuna ko juwairiya ko zainab don ba shi tabba amma in shi tabba ta ce na ba ka ranar kwana na duk inda ka ga dama ka to wannan duk wanda ya ga dama sai ya yi amfani ya koma da kai an fahimta ko walau wahabat ha darrataha ikhtasat biha in ya zan kishiyar ta taba wato mace taba abokin zama ta taba to wannan shi ke nan dole sai wurin ta ikhtasat biha ta ke banta da wannan kyautar da aka ba ita kaɗai ولا يلزم الوضوء بل ذلك بحسب رغبته cewa yau kana ɗakin wacce gobe kana ɗakin wacce jibi kana ɗakin wacce ba dole ne duk wanda aka ce kana ɗakin ta dole kai kwana aure da ita ba eh a ce dole sai kai kwana aure da ita la la yanzu Ban yace a a zalika yin jima'i din nan bi hasabi jiki. gwargwadon sha'awar shi ne malam ya fasir tsibiraran matukar ne, ba nufin cutarwa ya yi ga wanda zai kwana da ita ba ba yana nufin ya cutar da ita ba ne ran nan bai da sha'awar jima'i an fahimta ko? sau ko wasu larurori rashin lahiya na iya zuwa da makamantarsu amma shi mai littafin ya la'akari da cewa duk ana lahiya lau shi lahiya nan ita lahiya nan amma dai rannan bai cikin nishadi bai da sha'awar jima'i kan mu zaka ba dole sai ya jima'i ne wa alaikum na yana ba dole ne ya faɗa ma sauran matan shi ba shi ne na ce in ta gan shi gidan wanda ba ranar yake gidanta ba ko ɗakin wanda ba ranar yake ɗakinta ba ai wa za ki ta tsegunta ma mai kwanan ko ko kuwa na ga hau da ɗakin wacce ko ko gidan wacce yaya an ka yi kina da masaniya ta ce ina da masaniya ni ba shi da shi ke na wala kasama limilkin eh, eh, yamin ko cewa babu raba kwana ga mallakar dama wato saƙaka eh, ba ta da ranar kwana saboda haka yana iya jawo ta duk lokacin da ya ga dama ya amfani da ita a duk ɗakin da ya ga dama ya yi amfani da ita yana daga cikin dalilan saukar ta tahari da wasu malamai suka ambata na sabab ya yi wa nabi lima tuharrimu ma a Allah laka wasu ka ce saɗaɗa shi ce mariya ya kwanda ita ɗakin na na hafsar to abin ya ɓata masa rai to haka ya ce to na ma haramta ka gari to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala saukar da a yana mai zargi shi wasu kuma suka ce a abin nan eh, magafi abin nan zuma ko kuma wata ce daga cikin matan ke tare da zuma ta bashi da ta zo ya zo ɗakinta ta tare da zuma ta ba sai shi shi to ganin haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu suke kungiya eh, biyu suke a gidan hudu na nan biyar ɗaya eh, biyar na nan uku na nan a hudu hudu a a biyar hudu su tare ne biyar hudu eh, sai dai ba zan iya kawo su abin nan kungiyoyi daban-daban a yanzu to ɗayan inda yake shan zuman cikin ƙungiyar da ba ƙungiyar suna na aisha take ba to saboda haka da na aisha suka kulle eh, binnan da to baki da na na hafsa da ummu salama cewa in yi shigo ɗakin ku ku ce ana jin warin eh, binnan eh, magafir sunan shi ne da hausa nake son tuna ɗan kwanta mini ka sunan da ya ɗan kwanta min da hausa ɗin maza sosai eh tawa ya shiga ce me faru kuma ina jin warin abu ka za bakinka eh ba ta faruwa ba ne sai ya shiga kuma ɗakin wacce ita kuma ta ce lahiya daga jin warin abu kaza abu za na sha ɗakin wani wacce to da yau na haramta ba makai na shan zuma da na sha ɗakin ta to waɗanda dalilai guda biyu malamai ke ambatawa wala ya azilu an hurratin illa bi izniha idan ya ce ya auro kuma yana so ya yi family planning ɗin musulunci shine azalo ya yi jima'i da ita amma ya fi da ruwa a waje ba a jikinta ba to bai da daman ya haka na face sai da izininta in ta yarda yadda yake da haƙƙi ita ma tana da haƙƙi na abin da za a haifa to saboda haka wannan yarjejeniya ne tsakanin a dalilin haka ita ma ɗin in za ta ɗau wani mataki na family planning dole ne sai da izinin miji shi ne zai kai ta a wurin likita da aune-aunen da za a yi da duk matakan da za a bi ya yarda ta yarda babu cutarwa tukuna a aiwatar amma ba ta yi a ɓoye ba tare da ya sani ta ci amana shi a haku muke fada mazawarawa wasu mahabbuda ne lokacin da za a aure sai su yi family planning ɗin tun kahin zuwa gidan biki ko ba sai da lamari zai kasance ba auren zai nare ko ba zai nare ba ba a sani saboda haka sai ya family planning na wata shida saboda haka kai miji an ba a cikin guda ba za sa abin da ake ciki an ci amanar ka to in zaman ya yi fa a lokacin ne za ki so ku haihu Sosai allah shi ku sai shi haifuwa yi na ka ba ki ciki da saboda haka dole ne ko kafin ta zo gidan mijin ne a sanadiyar ta lokacin ya bude ta kuma aure za a yi to dole ne face sai da izinin shi yana da haƙƙi a sanar da shi wala amatu ita ko boya bi izini sayyidi ha sai a sanar da ubangidanta, mijin da ya aure ta ya sanar da ubangidan cewa to tsakanina da wacce ga abin da za mu yi. in ubangidan ya yarda don duk abin da za a haifa na shi ne in ya yarda bismillah sai su ci gaba da yi in ya ce bai yarda ba ko da ya zauna da ita ka nan ko ya sako mai boya mai kamara ce lokaci yayi abin da makaranta daidai allah ba mu da da kuskuren da ya faru na bayani allah ya fi mini da ya yi cikin zukatan masu saurare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk